Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alherin Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. A ranar Juma'a kungiyar haɗin kai na tattalin arzikin ƙasashen duniya da ci gaba ta ce kasashe 136 ne suka rattaba hannu kana suka amince da yarjejeniyar da za ta hana manyan kamfanoni kaucewa biyan haraji kana ta tursasa su su biya mafi karancin haraji na kashi 15 cikin 100 kungiyar ta oecd a takaice ta ce kasashe hudu da suka hada da kenya da nigeria da pakistan da sri lanka ba su riga sun shiga yarjejeniyar ba amma kasashen da suka tabbatar da ita su ne ke rike da sama da kashi 90 na tattalin arzikin duniya saboda raunin kasafin kuɗi bayan matsalar covid-19 gwamnatoci da dama suna kokarin hana manyan kamfanoni fita da riba da kuma kudaden da suke samu a kasashen su su kai ƙasashen da ba a karɓar haraji da yawa ba tare da la'akari da inda suka yi cinikin ba a jiya asabar taliban ta afghanistan ta yi kira ga amurka da ta ɗage takunkumi da ta aza a dukiyar ƙasar yayin tattaunawar da suke yi tare da wakilan amurka a qatar ganawar fuska da fuska ta farko da shugabannin kungiyar ta musulunci wacce ta kwace ikon ƙasar bayan da amurka ta janye sojojinta a ƙasar a karshen watan agusta ministan harkokin kasar waje mai riko na taliban american mutaki wanda ke jagorantar bangarensa a tattaunawar ta doha babban birnin qatar ya ce masu wakiltar amurka sun faɗa a fadin taron cewa za su ci gaba da aikin jin kai a ƙasarsa da ke fama da tashin hankali kana za su ba da tallafin rigakafin covid-19 a wani saƙon murya zuwa ga taliban da aka raba wa 'yan jarida mutaki ya ce sun tattauna akan buɗe sabon babi tsakanin ɓangarorin biyu masu hamayya da juna na kusan shekaru 20 a yaƙi da aka gwabza a afghanistan washington ta ɗora hannu a kan biliyoyin daloli na afghanistan wanda aka ajiye galibi a bankin tarayyar amurka tun lokacin da taliban ta kwace mulkin ƙasar a jiya asabar china ta ce ta matsa wa amurka ta soke wasu kuɗin fito a tattaunawar tsakanin manyan jami'an kasuwancin kasashen biyu wanda washington ke kallo a matsayin gwaji na yin aiki tare tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya tattaunawar ta yanar gizo tsakanin wakiliyar amurka a tattaunawar kasuwanci catherine tai da wani babban jami'in china liu he ta biyo bayan sanarwar da tai din ta yi ne a ranar litinin cewa za ta buƙaci zance na gaskiya kana za ta tabbatar da china ta cika alkawarinta a huskar farko ta yarjejeniyar kasuwanci da ta kulla da tsohon shugaba donald trump wakilan china sun tattauna akan soke wasu haraji da kuma takunkumai kana amurka ta fayyace matsayinta akan tsarin tattalin arzikin china da kuma shirye-shiryen masana'antunta in ji kamfanin dillancin labaran china na shinwa bayan tattaunawar da aka yi a ranar juma'a a washington labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar 'yan sandan indiya sun kama dan karamin firaministan kasa a karkashin gwamnatin narendra modi da ake zargi kwanaki bayan kashe wasu mutane tara a wata gagarumar zanga-zanga ta tsawon shekara guda da ta rikide ta zama mummunar tashin hankali da dubban manoman kasar suke kalubalantar dokokin noma a cewar wani jami'in dan sanda manoma hudu sun mutu a yau lahadi a lokacin da wata mota mallakar karamin ministan cikin gida aje mishra ta afkawa taron manoman masu zanga-zanga a lakin lakhimpur kerry wani gari da ke cikin jihar uttar pradesh a cewar jama'ai da shugabannin manoman shugabannin manoman sun zargi dan mishira ne ke cikin motar yayin da ta afkawa masu zanga-zangan zargin da mishira din ya musanta masu zanga-zangar sun kashe direbansa da wasu mutane uku 'yan jam'iyyar baratiya janata da suke cikin motar a rikicin da ya barke bayan hadarin mahaifinsa ya ce ɗansa bai san da komai ba game da wannan batun kana ba shi a wurin a ƙarshe a jiya asabar an sake wata ma'aikaciyar ba da taimako daga colombia da mayakan jihadi a mali suka yi garkuwa da ita a shekarar 2017 a cewar wata sanarwar fadar shugaban ƙasa sanarwar da aka kafe a shafin twitter ta fadar shugaban kasar ta jinjina wa kwarin gwiwar gloria cecilia navarez wadda aka rike ta tsawon shekaru hudu da watanni takwas labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc ga Madina da shirinmu na gaba. A yanzu ma ina muku maraba da shigowa zauren VOA. A yau za mu ci gaba ne daga inda Dokta Barista mai nasara Kogo Umar yake bayani akan abubuwan da kundin tsarin mulki ya tanada a game da wannan darasin Najeriya da ƙalubalen 'yan aware. barista gare ka. Tsarin mulkin mu ya ce taken Najeriya sashi na sha biyar sakin sashi na ɗaya shine haɗin kanmu da amincewa mu dunkule a matsayin yan uwa shine abin da zai kawo mana ci gaba da kuma kwanciyar hankali da zaman lafiya. Bayan nan kuma tanade tanade da dama da muke da su a tsarin mulki wanda yake ya yi karo da aiwace aiwace da yan siyasa da shugabanni suke tafiyarwa a ƙasar nan. In muka ɗauki alal misali sashe na sha biyar sakin sashe na biyu na tsarin mulkin Najeriya ya ce wajibci ne ga kowace hukuma ta tabbatar da tsaron lafiya na ɗan najeriya ya je kowane ɓangare na najeriya a kare mashi harkokin kasuwancin shi a kare mashi rayukan shi a kare mashi mu'amala da zai yi da mutanen da zai je wurin kuma ka je ka zauna ka mallaki gida har aka ce gwamnati wajibi ne a ganta ta inganta auratayya tsakanin waɗan wani bangare da wani bangare saboda haka suna da haƙƙi na a tabbatar musu da zaman lafiya ko ina idan kai makiyayi ne kana da yancin da zaka je ko ina ne in ma ka shiga da shanunka ne a kwale-kwale walwala ka je ka kana da yancin da zaka yi wannan idan kai dan naja delta ne kana da yancin da zaka ce kai yau ya Kano da kake so ka aura kuma kana so kai zaman ka a birnin Maiduguri hakkin ka ne yancin yan kasa ya baka wannan dama sannan bayan nan kuma aka fito da dama na cewa misali sashe na sha hudu sakin sashe na ɗaya da sha hudu sakin sashe na uku da sha biyar sakin sashe na ɗaya da na biyu da sha bakwai sakin sashe na ɗaya da na biyu da uku da sashe na ashirin da uku da na ashirin da hudu da na ashirin da biyar da na ashirin da na tsarin mulkin najeriya biyar duka waɗannan sun yi tanadi na cewa kowane ɗan najeriya daidai yake kuma a tabbatar da adalci wajen yadda za a rike ƙasar nan ta saboda haka wasu tsare-tsare ne aka bullo da su wani lokaci sai ka ga kamar ana tsoron wasu arziki na ƙasar nan gaba ɗaya tukunya ce ta baritin malin ƙasar nan kowane ɗan ƙasa yana da haƙƙi babu wani haramun ne ka zo ka ce ai kai wannan ƙasa taka ce ko kuma abin da ake tsotsowa a ƙasar naka ne najeriya na da ma'adanai 138 a doron ƙasa amma mun dogara akan guda guda ɗaya man fetur wanda man fetur ɗin nan akwai sama da wurare 42 waɗanda ba a ma haƙo nasu man ba man fetur ɗin nan kashi 72 bisa ɗari na man fetur ɗin nan a teku yake ba ma a doron ƙasa ba to wata taswira kake da ishi wanda ake haƙo 72 bisa ɗari daga teku har ka ce wai naka ne to saboda haka abu ɗaya shine mafita a tabbatar da adalci ga kowa da kowa kuma a tabbatar da ilmantar da jama'a su sani cewa ka fito ma kana wannan rigima ta cewa kai sai an baku ƙasar ku sai an yi abin nan sashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce haramun ne ta waye ne kake so kai mu ƙasar nan kuma hukuncin ka kisa ne to akwai rauni a shekaru duk da suka wuce na cewa muna da hukumomi da suke da raunin ba su iya aiwatar da hukunci a zamanin yanzu a najeriya zaka ga mutum ma kirikiri yana bugun kirji yana cewa ka kai ni kotu ya cuce ka ya san ya cuce ka ya ce ka kai ni kotu saboda ya sani in yana da kuɗi ba abin da za a iya yi zai yi amfani da kuɗin da ya sata ko kuɗin ka da ya cuce ka a yi ɗauki hayar ƙwararrun lauyoyi na gwada mu sarki a je a yi ta muhawara daga karshe a ce babu kwararan hujjoji da za a zarge shi a sake shi ya tafi ya tafi lafiya ya yi ya cuci banza to saboda haka gwamnati ta taso ki tabbatar da tsaro da walwalar jin daɗin jama'a a tabbatar da adalci da haƙƙin kowa a kuma samu dama wanda yake ya zama ku rufe ido a rika duka ana gyara tarbiyyar jama'a duk wani wanda ya laifi a yi amfani da tanade-tanade na dokoki a hukunta shi da kyau babu magana a rika cewa ai ana tsoro tsoron an yi laifi kaza abu kaza zai iya biyowa an yi hukunci kaza to babu wanda saurin hukunci shi ya sanya da yawa da yawa ai mun samu yan ta'adda daban daban da suke ta tahowa daban daban daga karshe sai kaga an zai an sake su wasu ma sai kaga an ɗaukaka su an karrama su har an maida su an basu wani wata sarauta a yankin su wannan sarauta din ta kara musu girman kai su rika jin su sama suke ma da hukuma to dole ne ya kamata a ce a rika hukunta mutane a rika gyara tarbiyya da da'a mutane su sani cewa dunkulalle kasar nan da Allah ya mana ba kuskure Allah ya ba da ya haɗa mu ba fi Allah wayo ba da ya zo ya haɗa mu haka ya ce ai ku zo ku gwamutsa ku zauna akwai kasashe da suka fi mu kasar indiya ta fi mu yawan mutane ta fi mu bambancin yarurruka daban-daban ta fi mu bambancin al'adu daban-daban ta fi mu bambancin yawan kasa daban-daban ta fi mu kuma yawan dan adam amma a indiya ne zaka samu makwabcinka ya zo yana maka murna saboda kayanka abin da yake bauta muwa ma'ana sa ranar da ake layya ko ake shagalin addininka ya zo yana maka maka murna to amma har yanzu ka tuna in a Najeriya a ce abinda wani ka ke bauta ma ka zo ka yanka a ce wai zai zo ya maka murna to saboda haka akwai bukatar mu sake duba wannan abu ba yawan mu ne ya zama illa ba Amerika tana tinkaho da ci gabanta saboda yawan dan adam Rasha na takama da ci gabanta saboda yawan dan adam China na takama da yawan ci gabanta saboda yawan dan adam amma mu yawan dan adam din mu sai sanya shikenan kowa in ya fito sai amfani da bakin shi maimakon ya fi alheri ko yayi salati ya samu lada a'a baki ya zama bututun yin kashi ko kuma fidda iska mai wari to saboda haka gwamnati ta taso haƙƙi ne a gare ki ki tabbatar da cewa duk zamantakewar yan ƙasar nan wani ba a bashi ya cuci wani ba ai Allah ya mana albarkatu daban-daban to amma daga gwamnati ne za a fara wannan abu kowane wanda yake jami'in gwamnati na naɗi ne ko na zabe ne ya yi ƙoƙari ya haddace ta da zai tanajen da tsarin mulkin mu ya yi wajen buƙatan ma da ke akwai na tsarin shugabanci na adalci adalci shine allurar da zai ɗinke mana barakar da muke gani najeriya yanzu allah ya taimaka. ba da bari mu ba comrade nasir kabir ta bakinsa. To, kamar yadda barista ya faɗa, ina jin kusan ya yi magana ne da ko kuma in ce ya faɗi wasu ra'ayoyi kana da na zo da shi. A zan yi magana ne ba a matsayin a ƙungiyar kwadago ba, zan yi magana ne eh, tun da an gayyace ni ne in faɗi ra'ayina, kuma zan yi magana ne a batu na wato ra'ayina. A duk da dai mun sa a ƙungiyance mun rubuta wa shi shugaban ƙasa kuma muna kan bakanmu raba Najeriya mu muna ganin kamar tatsuniya ce. Raba Najeriya ba zai yiwu ba. inda najeriya zai rabu ina jin da dadewa da ya rabu a hakki ne akan shugabanni ko kuma ce ta gwamnati da ta tsaya tsayin daka ta tabbatar da adalci akan 'yan ƙasa wannan shine kawai magana duk wani zagaye-zagaye da ake yi yanzu na ɗaya a misali shi mai ikirarin cewa zai raba ƙasar nan kaga a nan mukosan da gwamnati ke maganan cewa ana neman shi ga abubuwan da ya faɗa ga wasu bidiyo ga shauransu mu a jan ma muka raina gwamnati rainin shine gwamnati ta nuna cewa babu ma gwamnati a najeriya inda gwamnati a najeriya babu mutum ɗaya mahaluki ɗaya da har zai kira wai jami'an gwamnati kaza ya ba su suna kaza ya je ya kona wato hukumar zaɓe ta ƙasa ya je ya taɓa me yake da suna ta'addanci ana kallon shi saboda haka uh, gwamnati eh, ta yi sake a gurin abu na biyu shine shine a cikin jami'an gwamnatin ai ta gwamnatin tana sane da akwai mutanen da suke ingiza wannan wuta kuma ta san su me aka musu ai in gwamnati za ta yan kasa adalci shi wanda ma ya fara fitowa belin nan da kanu a kotun ya kamata shi ma rike shi in ba ka da halaka da mugu ba za ka ba me yake da suna ba za ka yi belin mu dokar kasa ce fa tace ce duk wanda ya wannan abu fa ga hukuncin sa amma wai a tsaya na ta zage zage wanda ni ina mai tabbatar da cewa inda wani dan arewa ne ya tashi wannan abu ina mai tabbatar muku da gwamnati za ta kama shi wannan magana ce na mu daina yaudaran kanmu muna ɓoye-ɓoye ga abu ne zahiri ba a son ana faɗa yanzu misali mafi kaskancin aiki a najeriya shine wai shusha yana da shauransu yanzu ka tafi kudu shi dan arewa yake amma in abun ne ya tashi shi ake kashewa ni na zaga kasashen kudu gaba daya babu inda na ga shago yau mallakin dan arewa ne babu shi na je kasuwa a wani na zaga kam na gani amma mu ba inda ba ma mu'amala da su saboda haka najeriya kasa ɗaya ce kuma babu ƙasar da zaka shiga na bakin wasu ma suka ce in ka je guri ka ga baka ga indi ba ba ga bahaushe ba ga biyar to ka bar wannan guri kuma a arewa muna gani to amma maganan wai a ce za a raba ƙasa ma ta zaka fara misali mun gani a sudan ni na je sudan mun je mun yi fafutuka mun ga abin da ya faru yau sudan ba ta tana cikin abin nan zaman lafiya babu so maganan cewa ni abin da ko nake daɗa duba 'yan siyasa suna daɗa ka irin wa'annan abubuwa ne su kauda tunanin mutane daga cin hanci da rashawa da barnan da ake da dukiyar al'umma a kau da tunanin mutane daga nan a ci gaba da almundahana wannan kawai shine abin da ke faruwa in ba haka ba babu gwamnatin da za ta zauna wai a ce mutum ɗaya mahaluki ka ɗau irin wannan abu yanzu ai saken ne da aka ga nan da kano yayi ba abun da aka mishi shi ma wancan son da ya fito da nashi kuma ina mai tabbatar muku nan gaba wani ma arewa zai ce zai fito to kuma duk wannan mu muna ganin duk tatsuniya ce saboda raba najeriya ba shirya ba tukun duk wanda ya ce zai raba najeriya yana ma wa me yake da suna eh, tatsuniya tatsuniyar tasa kila a mata tsuniyar ya farka ne ya ga gari bai waye bai koma aka sake a meke da suna ya sake wata sabar tuna a me yake da suna a mafarki a kai saboda ba zai yiwu ba magana ce na gwamnati ta tashi tsaye duk abin da kaga ke faruwa a ƙasar nan sake ne irin na gwamnati ba zan manta ba a kwan takarda na karanta na shi tsohon shugaban ƙasar Najeriya to jina Sani Abacha da yake cewa in ka ga gu an balle da rikici in ka jan rikici an kai awa ashirin da hudu ba kare ta ba to gwamnati tana sanar da shi to ni abin da na yarda da shi kenan kuma shugabannin su indibo din nan tunda mutumin ne fito ya aibata wannan abu na yi mamakin da wai har wasu suka tsaya suna ba da doka wai yana ba da umarnin a rufe shaguna kuma aka kyale shi ana kallo aka tauye hakkin mutane kuma duk a kasan ba wanda ya fito ya kalubalanci wannan abu saboda haka ai ashe kenan wajibi gwamnati ta tashi ta kama duk wanda yake ba da hannu yanzu ba gashi ba eh, gwamnan rivers ai dan south south din ne amma me yace yace duk wanda i fito ya wannan magana kai ko kusa da gidanka ma ga kana mu'amala da wani dan ipop to a kamo ka har da tukwici da bayar kuma mun ga yadda a rivers din ya kokore su to amma a ce gwamnatin najeriya ana zaune wai har ana cewa za a tafi kotu bayan ga dokar da kundin tsarin mulkin najeriya ga abin da ta ce wai har sai an bi ka kotu ana lallaba ka ana kaza ana ana kaza me ya hana aiwatar da doka a kansa so duk wayannan saboda duk wayannan abubuwan sake ne so ni yadda na lura tatsuniya ce da kuma siyasa amma mu koyi zama da junanmu mu wa junanmu adalci kamar yadda barista yake faɗa magana ne na adalci ai idan aka ɗau najeriya a matsayin ƙasa ɗaya kowa aka masa me yake da suna adalcin abin da ya kamata a masa adalci to gaskiyan magana dole a samu zaman lafiya amma in ka ce ba za ka yi adalci ba to fa rikici fa tana nan ba a ma soma ba yanzu me ya jawo rikicin eh, me yake da suna eh, fulani da ake cin hajjman ni din nan na shigo na sha shiga eh, kafafen yatsa labarai ina magana lokacin da ake zaluntan su dariya fa ake a Najeriya har ake ce musu ba su san me suke ba yau da mutanen nan suka dawo suka dawo suka ce to bari mu kwace yancin mu tunda abun gashi kaga yanzu a matsayin ta'adda suke amma lokacin da aka yi wannan an yi a abin nan me yake da suna a taraba bidiyon na ya zaga ko ina an yi duwa na abubuwan ba a dauki mataki ba ba a bi musu hakkin su ba yau me ya kasance rikice-rikicen nan da ka ga yake faruwa a ƙasar nan duk maganar rashin adalci ne inda mutum eh, duk girman ka duk mukamin ka a Najeriya yau za ka fito ka taka doka doka ta aiki a kanka to ina jin babu malukin da ya isa ce zai fito taka doka kyali to amma an yi shiru to assalamu alaikum zan fara da magana da yayana na farko yayi yawa da farko mu a tarbiyyar da muka tashi da ita iyayenmu sun koyar da mu mu so kowa mu kuma mutunta kowa shi yasa muka samu tarbiyya ta gari da ba ma kyamar wani to sai aka zo su waɗannan indigo ɗin tun daga bayan eh, yakin ƙasa da aka yi inda suka kashe mana su dauna su sun tada matasansu a turba ƙiyayyar ɗan arewa shi ya sa waɗanda yanzu suke wannan rigimar duk ɗansu ba na jin akwai wanda ya zauna aka yi da shi amma an ce musu an kakkashe musu na nasu an zalunce su a lokacin so wannan kiyayya ta riga ta shiga cikin zuciyarsu to ni kuwa ana nawa ra'ayin wallahi ba zan zauna da maƙina ba saboda bayan da za in san kana ƙina sannan kuma in zauna tare da kai da haka gara in rabu da kai mu yi rabuwan mutunci yadda a gaba za mu dawo mu ci gaba da mutuncinmu ni wannan ra'ayi na ne wannan sannan zan dawo magana yana eh, barista mai nasara da yake magana cewa mu zauna tare da su kai daɗe with due respect idan muka duba arewa nan ma shin me mutanen nan me muka karu da mutanen nan mu dai a da arewa da muna yara ba mu san bindiga ba sai dai mu ganta a fim ko kuma mu ganta a hannun soja ko kuma a hannun ɗan sanda muna ma tsoronta daga guri inyamurai da 'yan kasashen can su suka fara kawo bindiga ran kai daɗe eh, arewa yau suna maganan cewa suna su a raba najeriya saboda matsalar 'yan bindiga to wai su waye 'yan bindiga nan waye ba su bindiga kuma waye ma koya musu bindiga in ya murai ne ku duba mutanen nan irin cin dunduniyar da suka yi wa arewa za ka samu duk ƙauyen da kake tunanin ma babu wutar lantarki babu ƙauye ɗaya a arewa da ba inyamura a wurin amma da haka suka ci mu da yaƙi aka fara shigo mana da miyagun ƙwayoyi mu ina muka san wata mi da in mutum yana shan sigari ma kallon shi ake yi a arewa amma suka dinga bi ta ƙasa suna koya wa mu shaye-shaye hatta kai abin nan ya zama mana wata muguwar illa in ya murne aka kama da tirelolin kwaya a kano aka ce nesa baka kai gurin 'yan uwanka ba a freedom radio na ji wannan maganar ya ce wai su ba sa sha su ba sha mu suke kawo guba 'ya'yanmu ne na banza kenan jama'a lillahi in ba mu yi kishin kanmu ba ba wanda zai kishin mu abin da ya sa gwamnati take shakulatin bangaro da mu 'yan arewa saboda kanmu mun kima haɗa shi mun kima haɗa kanmu wannan gaskiyar dole mu gaya wa kanmu ita wallahi babu dalilin da zai sa ina kallon ana cutar da nawa sannan in zauna da wanda yake cutar da nawa tsakani na da Allah kinan kai hakuri ran kai dade ba wai ban yadda da magana ka bane kai yayana ne amma anan muna on the same level ne za mu aje yayan na a gefe da wa'annan bayanai na Zainab Ahmed Marshall wacce aka fi sani da Bintal Hijaz za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan mai kowa mai kome ya kai mu a madadin daukacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da ke cikin wannan zaure tare da ni sai kuma solomon abo wanda ya daidaita sautin shirin ni madina dauda da na jagoranci shirin ke cewa ku huta lafiya to a gaida madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a ko da yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa. Farko menene sunanka? Allah Shehu. Sunanka Allah Shehu. Ah. To waye waye waye babban suna ne a da kai to ganin cewa gashi na ga kana sana'a ne ta shusha yana na ya gyaran takalmi haka kamar kai mutumin wani gari ne bauchi bauchi a ina a bauchi bauchi a zare a zare ah. a to kaman yaushe ka zo wannan birni na Abuja ka fara wannan sana'a daga nan ka fara ko daga Bauchin ka fara wannan sana'a? A'a daga jan ne. daga yana jos o oh, daga nan ka fara wannan sana'a daga wannan jos na fara sana'a wannan shume kan gashi na gan ka matashi haka ah, kamar shekarun ka nawa shekara na ashirin ba daya ok shekarun ka da sha tara kenan eh sha tara ba to yi kamar yaushe ka fara wannan sana'a shekara yanzu shekara biyu na fara shekara biyu to ka fara daga jos kamar menene ya karfafa maka gwiwa ka kara yiwu gaba ka taho nan abuja ya na ce mu in zo nan nemi sana na ce mu nemi sana nan cume ka ne to ganin cewa gashi na ganka a matashi ne shin baka yi karatun boko ba ne eh ban yi ba ba yi ko kaɗan ba eh ban yi ba eh, to amma yaya muhammadiya fa ka yi A'a wani ba. Duka. To gashi nan idan ka duba cewa wani zai ga cewa kaga yanzu ka duba ga azumi kuma wannan sana'a ne da kake yi na yawo kana tafiya ko ina ga zafin rana eh, kamar yaya kake fama da wannan sana'a. Wannan sana'a idan na samu wani guri zan zauna. samu samun futa. Don Allah ya sa. ba ka ganin cewa da ka zauna a garin bauchi kana yin wannan sana'a bai fiye maka ba da ka taho nan abuja a abuja an fi samu abuja a bauchin ba a samu ba a samu a eh ba a samu a abuja ya fi Tun ka duba rayuwar abuja rayuwa ce mai tsada wani lokaci za ka ga mutane suna magana cewa za ka ga kaman abinci da kuɗin haya akwai wahala a ina kake zaune a cikin wannan birni garki to kana biyan haya ne a inda kake zaune ko ko kyauta kake zaune kyauta nake zaune To wai baka guri kake zama kyauta haka ni ma yana na biyo ya samu guri ya yi muka zauna amma shi yayan ka yana biyan haya ne a inda yake eh, yana biya ok saboda shi babban yaya ne kenan da shi yake biya kai baka biyan komai kana zaune a kyauta eh haka ne to wannan sana'a idan ka fara ta a rana kamar kana samun nawa ina samun wani dai ɗari biyar ko ɗari hudu ko ɗari uku wani wani lokaci ina samun ɗari biyar wata rana kuma ba a yi sa'a ba wata rana ba a sa'a za a samu ɗari uku ko hudu to ganin dai duk da na ga cewa kai matashi ne amma zan maka wata tambaya a shin kana da aure a wani da aure amma kamar to wani lokaci kake ɗauka kamun ka je gida ka duba iyaye fa ina yi wata biyu uku kana yin wata biyu uku kamun ka je gida eh to kana fatan cewa nan gaba ka ƙara bunƙasa wannan sana'a ta ka ta ƙara girma ko ko me kana so ko kuma ka koma wata sana'a daga wannan menene burinka eh, ina son in ƙara wata mm, sana'a akan wannan sana'a ina son ƙara eh, kaman wani iri kana so ka ci gaba da wannan sana'ar ka faɗaɗa ta ko kuma kana so ka shiga wani sana'a ina son in shiga wani sana'a idan allah ya bani to na gode kwarai mai sunan baba na gode. Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya. To a gaida Malam Sale. ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.